Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na sarrafi Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz babala da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 15 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. sojojin isra'ila sun kai samami asibitin shifa da ke gaza da sanyin safiyar laraban nan inda suke neman mayakan hamas majalisar wakilan amurka ta amince da shirin hana tsaida harkokin wani bangare na gwamnatin amurka a ranar asabar mai zuwa sannan wani babban jami'in tarayyar turai ya ce ba za a iya cika alkawarin harsasan manyan bindigogin artillery da aka yi wa ukraine ba. To kanan labaran kenan. Cikin shirin za a yi cewa karancin ruwan sama da rashin takin zamani ya haifar da raguwar masu noma sa arewa maso tsakiyar Najeriya. Manomi dai ba abin da ya wuce ce maka taki da kuma magani wanda zai saya ya jara wannan gona kuma a kasa gabaki gwamnati tana so ta ga ta bunkasa ta cire yunwa a mu to na gani ta kawo hankalinta akan taki haka kuma za a ji cewa masu larurar rashin gani sun kira gwamnatin najeriya ta dama da su amma ni abin da nake kira da gwamnati din ya dan duba ya wayanda suke bukatan aiki ba su wanda suke so su koyi aikin hannu a koyar da su a dauke su aiki in aka yi haka mun bara madama kaskanci ne sai a biyo mu cikin shirin domin jin rahoton nan da muke tafa da su sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin ne shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Sojojin Isra'ila sun kai samami asibitin shifa da ke Gaza da sanyin safiyar Laraban nan agogon yankin inda suke neman mayakan Hamas bayan sun baiwa jami'an ma'aikatar lafiyar gargaɗin mintuna kaɗan. A cikin wata sanarwa da rundunar tsaron Isra'ila ta fitar ta ce bisa ga bayanan sirri da kuma buƙatar aiki dakarun IDF na gudanar da wani shiri na kai farmaki kan Hamas a wani yanki da aka ayyana a asibitin shifa. ta buƙaci dukkan mayakan Hamas su miƙa wuya. rinnar ta idf ta ce takaranta sun hada da tawagar ma'aikatan lafiya da masu magana da harshen larabci waɗanda suka samu horo na musamman don shiryawa ga irin wannan yanayi da ake ciki da nufin kada a cutar da fararen hula. Babban daraktan ma'aikatan lafiyar Gaza, Dr. Munir Albrush, ya shaidawa gidan talabijin na Aljazeera cewa dakarun isra'ila sun kai samami a bangaren yammacin ginin asibitin tun da farko amurka ta goyi bayan ikirarin isra'ila cewa hamas na amfani da asibitoci a matsayin mafaka ga mayakanta isra'ila ta ce musamman shifa akwai cibiyar bayar da umarni a ƙarƙashinta wani abu da hamas ta sake musantawa majalisar wakilan amurka ta kada ƙuri'a jiya talata 336 masu goyon baya da 95 akasin haka don amincewa da shirin hana tsaye da harkokin wani bangare na gwamnatin amurka a ranar asabar mai zuwa amma a lokaci guda ta kawar da muhawara mai zafi da ake tafkawa kan kashe kudade har zuwa farkon shekarar 2024 kudaden hukumomin gwamnati gaba daya za su kare ne a tsakiyar daren ranar juma'a mai zuwa lamarin da ya tilasta majalisa da fadar white house cimma yarjejeniya ta gajeren lokaci don ci gaba da tafiyar da harkokin gwamnati. Majalisar ta amince da kudirin da sabon kakaki Mike Johnson ya gabatar, shugaban 'yan Republican masu rinjaye kaɗan a zauren majalisar da tsawaita kudade ga wasu hukumomin gwamnati har zuwa tsakiyar watan Janairu da sauran hukumomi har zuwa farkon watan Fabrairu. Yayin amincewa da kudirinsa, Johnson ya samu kuri'u da yawa daga 'yan Democrat tara. fiye da 'yan republican masu ƙuri'u 127 masu adawa da ƙudurin su ne 'yan republican 93 da 'yan democrat biyu labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙungiyar tarayyar turai za ta rasa abin da ta faɗa na burinta a baya na samarwa da ukraine harsasan manyan bindigogin artillery da makamai masu linzami miliyan ɗaya nan da watan maris na baɗi Ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ne ya bayyana haka a ranar Talata. Gabanin taron ministocin tsaro na tarayyar Turai a Brussels babban birnin kasar Belgium. kalamin Pistorius dai su ne na farko da wani babban jami'in tarayyar Turai ya amince da cewa ba za a cimma burin ba, ko da yake da yawa sun nuna shakku a cikin sirri tsawon watanni. An dai yi alkawari ne a cikin watan Maris ɗin da ya wuce. a matsayin martani ga bukatar da ukraine ta yi na samun harsasan manyan bindigogin artillery yayin da ta da dakarun mamaya na rasha ya gaza yin gaba alkawarin dai wani bangare ne na wani shiri mai kashi uku na bunƙasa jigilar harsasai zuwa ukraine da bangare na farko ya bukaci kasashe mambobin eu da su ba da gudunmuwarsu daga ma'ajiyarsu ta makamai To ina jima kaɗan hafi zai sake da labarai kafin nan a birnin Jos da ke arewa maso tsakiyar Najeriya karancin ruwan sama da rashin takin zamani ya haifar da raguwar masu noma gonakinsu. Wakilin Ilyasu Kasumu ya zanta da wasu manoma da ko dai suka yi watsi da gonakin nasu ko kuma suka rage yawan amfanin da suke shukawa duk shekara saboda kalubalen da suke fuskanta. Kowace shekara Malam Wais kan girbi amfani mai yawa a wannan gona tasa da ke unguwar seminari jos arewa ta tsakiyar nigeria sai dai bana amfanin ba kamar yadda aka saba ba dalilin karancin ruwan sama ka kamar yanzu kamar masarar nan da na shuka da sauransu wanda cikin ikon ubangiji an samu ruwan daga farko to sai ya zo ya dan tsaya to bayan ya tsaya kuma to kasan za a samu bushewar wasu abubuwan wannan kwarin da suka zo ni kaina ban yi zaton ma Allah zai kaddara har ta zo ta da kai ta yi ba ita ma malama Naomi da ke yankin Mr. Ali a karamar hukumar Basa kukan nata kan karancin ruwan ne wanda shi ya haifar da kwari a tata gonar. Farkon damuna mun sha wahala. Farkon damuna yi noma mun yi shuki shuki ya dinga mutuwa domin akwai wadansu kwarin da suna kasa su ne sun dinga kashe mana amfani. Na yi shuki ya kai kusan so uku. ruwa bai isa wurin inda shi yasa susan sun samu zarafin da sun dinga cin amfani amma da ruwa tun farko yana ya zo da karfi da ba su ci amfanin ya suna mutuwa ba shi ma malam john kasuwa wanda shine sarkin noman wannan yanki karancin ruwan saman ya shafi nasa amfanin eh, a karshe ne can wajen watan tara zuwa goma shine ruwan ya dan ba da dan zarafi kaɗan ya dan ba da dan iska amma shinkafa ne a karshe daidai lokacin da ya dau goyo ya dau ciki yana neman ruwan to lokacin ne sai ruwa ya dan samu damuwa eh, shinkafa ya dan samu damuwa kadan baya ga karancin ruwan sama akwai matsalar karancin kayan aiki musamman takin zamani wanda ya dade yana ciwo manoman Najeriya tuwo a kwarya kukan mu shine taki taki kaga yanayin masaran bai yi da kyau ba saboda rashin take kukanmu kenan muna gama gwamnati su taimaka ta take ba ma ganin takin ma shekarun baya da kan kawo a kurarren lokaci kuma kan kawo ma sai na shiga hannayen wanda bai kamata ba wanda ma ba sa noma ma su ne suna samun taki je ka gan a kasuwa yana sayarwa to mu ba ma gani mu saya ma ko za su kawo mana ba wai kyauta ma farashi na wanda za mu yi musaya a saukin farashi da za mu gode amma ka ga take dubu talatin da wani abu a kasuwa manomi dai ba abin da ya wuce ce maka taki da kuma magani wanda zai saya ya jara wannan gona kuma a kasa gabaki gwamnati tana so ta ga ta bunkasa ta cire yunwa a kasanmu na Najeriya da kuma Afirka gabaki daya to na gani ta kawo hankalinta akan taki. A cewar kungiyar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato Food and Agricultural Organization FAO sama da mutane miliyan 26 ne za su fuskanci matsalar yunwa matsananciya a Najeriya musamman a wasu sassan arewacin kasar inda ayyukan ta'addanci ya hana mutane yin noma. Har yanzu akwai damuwan yunwa kasa sosai wanda sai gwamnati ta saya sosai. kuma in tana so ta saya ta ga cewa an rage an rage wannan talaucin yunwa din to ta mai da hankalinta akan noman rani najeriya dai ba ta karancin masana masu bayar da shawarwari sai dai a ce akwai karancin zimmar aiwatar da shawarwarin daga jos nigeria ilyasu kasimu To a gaida Ilyas Kasum har yanzu dai kuna tare sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz ya da kashi na biyu na labaran duniya. Rundunar sojojin Mali ta faɗa a jiya talata cewa sun sake kwato garin Kidal da ke arewacin ƙasar daga hannun 'yan tawaye bayan wani samame da ya yi sanadin mutuwar mahara da dama. Masu sa ido masu zaman kansu ba su iya tabbatar da rahoton kame garin ba. wanda zai zama alama ce ta nasara ga sojojin mali yayin da kusan ba sa nan a birnin inda 'yan kabila abzinawa ke iko da galibin yankin arewacin kasar shugaban mulkin sojan mali shugaba asim gota ya faɗa a shafin x cewa a yau sojojinmu da jami'an tsaronmu sun kwace garin kidal aikinmu bai kammala ba na tuna ya kunshi farfaɗo da kuma tabbatar da martabar yankin ba tare da wariya ba bisa ga ƙudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sojojin mali sun ce sun yi kira da a samar da zaman lafiya a garin mai kusan mutane dubu ashirin da biyar tare da gaya mazauna garin da su yi biyayya ga sojoji daga ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ba ta da niyyar sassauta takunkumi ko daidaita dangantaka da mahukuntan kungiyar taliban a afghanistan har sai gwamnatin islaman ta inganta yanayin haƙƙin ɗan adam a ƙasar. mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce wa boa cewa amurka na nan a kan matsayarta da ta ɗauka cewa ba a samu wani muhimmin ci gaba na daidaita al'amura ba har sai an samu kare haƙƙin dukkan 'yan afghanistan kalaman ma'aikatar sun biyo bayan fitar da wani sabon kiyasin majalisar ɗinkin duniya wanda ya ba da shawarar yin taka tsantsan na daidaitawa da kuma ƙara hudar ƙasa da ƙasa da hukumomin afghanistan. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to idan muka leƙa arewa maso gabashin najeriya kuwa yankin da ya shafa ma tashin hankali daga kungiyar ta'addanci ta boko haram wanda ya mayar da hannu a baya ga harkokin ilimi to sai dai wani bawan Allah da ke da lurin rashin gani na iya ƙoƙarinsa wajen farfaɗo da wannan fanni. kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin haruna daure biyu ya haɗo mana yayin da yayan kungiyar boko haram suke kokarin kasa harkokin ilimi a garin maiduguri da ke jihar borno da kuma ke shiyar arewa maso gabacin najeriya da hanyar dakatar da karatun zamani a tsakanin jama'a wani da allah jarabta da rashin gani da kuma yanzu haka ke koyar da masu idanu ya ce a shirye yake ke bunkasa harkar ilimin zamani a tarayyar najeriya wannan makaho da ya ce su dai ba su da irin barace-barace da mutane ke yi ba don haka suka ba da karfi a wajen neman ilimin zamani da kuma yanzu haka suka kasance da daman gaske malam muhammad Ahmed Mustapha shine shugaban kungiyar makafi na jihar Borno da kuma ke koyar da masu idanu da wanda Allah ya jarabta da ciwon makantan wanda ya soma da bayyana bukatun su daban-daban kamar haka. mu daga zuwa ga gwamnatin tarayya tunda aka yi wannan gwamnatin da ake na APC suna damawa da nakasassu amma na jihar Borno musamman bangaren makafi da suke nake wakilta mu ba ma samu ko aiki daga kwamishin nasu din da aka kirkira na makafi hukuma ta nakasassu da kuma irin 'yan abun gurabun siyasa na ya kamata ana damawa da nakasassun duka kamar yadda aka ce a ɗau kashi biyar daga cikin kowane abin da za a yi shi shugaban ƙasa tsoho mai girma Muhammadu Buhari ya sa hannu mu muna bukata a implementing na a jiha da kuma sauran a ƙasa kuma ana yi ana dinga duba a yi inclusion a cikin nakasassun ma a yi duba makaho gurugu kurma da sauran nakasassun duka ana dinga ɗauka ko ɗaya ne to ana dinga damawa da su kowane jiha haka muke bukata. Ya kake ganin dangane da harmata wannan bara? To dama kin ni a matsayin na makaho kuma yana jagoranta makafi a cikin ka'idodin kungiyarmu na aims and objectives na association namu an ce ya za mu yake barace-barace a cikin mambobinmu to idan gwamnatin borno ta zo ta ce ba ta son bara mu makafi kungiyar makafi take taimaka ma don mu samu mambobinmu su daina barace-barace amma ni abin da nake kira da gwamnati din ya don duba ya wayanda suke bukatan aiki eh, ba su wanda suke son su koya aikin hannu a koyar da su a doke su aiki in aka yi haka ai bara ma dama kaskanci ne kuma yanzu da aka yi boko haram din ma jihar borno gaskiya masu lafiya su suke yin baran ba ma na kasassu bane amma babban abin da nake kira da gwamnati da nake roko shi professor babagana umara zulum wanda yake ya kowa da kowa nake so yayi wa kungiyan na kasassun duka jihar borno at least a samu mutum daya da zai wakilce mu a cikin gwamnatinsa shine wani lokaci abubuwan mu yake dan tafiya da matsala kamar yadda United Nations tana cewa wai nothing about us without us. Na san akwai wasu daga cikin ku wanda suke karatu. Kai ma ka samu kai wannan karatu? Eh na yi karatu gaskiya na yi karatu har na digiri yanzu haka ina masters. Yau kaman an ce kai kana aikin ma koyarwa ko? Eh ni ina aikin koyarwa a College of Business and Management Studies Kondoga. Ma makafi kake koyarwa ko masu ido? To duka ba wanda ban shiga class na. In ta kama duka na kan shiga class makafi, na kan shiga class na kowa da kowa wanda akwai makafi akwai masu ido ba wanda ba sa da ban shiga a cikin makaranta. A shekara nawa kana koyarwa? Eh, yanzu yana shekara shida yana koyarwa zuwa na bakwai aka zalika malam umar muhammed ɗaya daga cikin tsofaffin shugabanni a jihar borno da ya kira gwamnati da samun masa irin sandan da suke tafiya da shi don a cewarsa wannan sanda ita ce idanunsu da ko ba ɗan jagora ta za su dinga taimaka musu da duk inda za su je saboda wannan sanda iya nunawa iya nuna alama na musamman wanda idan ka zo titi in kai da ya kamata in kai haka ma titi idan kai haka ma titi ya kamata kowane masu ko moto so eh. ya san da cewa wannan abun eh kana so ne ka yi tsallake kwalta wasu mutane da Allah ya jarabta da rashin gani kenan a jihar Borno da kuma wasu daga cikin su suka samu damar aikin koyarwa da masana'o'i daban-daban a tarayyar Najeriya Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya To a gaida Haruna Dauda biyu wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan bitoci 19 31 da 60 sai kuma da 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voa voahausa.com. Yanzu dai a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha shida na dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. Takaddamar siyasar rikici tsakanin Isra'ila da Falasdino a bace mai daɗaɗɗen tarihi. tuhumi ne ne musabbabin wannan zaman doya da manja tsakaninsu? Kana magana ne akan wata ƙasa wacce ba ta kan mizani na shari'a ko na adalci a cikin mizanin siyasar duniya da kuma wasu wayanda su kuma kwata-kwata ah, ba su da gata. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Asabar mayakan Hamas na Falasdino suka kai wani gagarumi kuma mummunan hari a cikin yankin kasar Isra'ila. Harin da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin shekaru kusan 100 na takaddamar Isra'ila da Falasdino. wannan al'amari dai ya tada hankalin duniya baki daya irin yadda mayakan na hamas suka kutsa kan iyaka suka shiga kasar ta isra'ila a wurare daban-daban suka shammaci kasar ta isra'ila ba shiri duk wani dimbin tsatsauran tsaro da kasar take da shi gwamnatin isra'ila dai ta ba da sanarwar cewa harin ya yi sanadiyar mutuwar isra'ilawa sama da dubu daya yayin da rahotanni kuma suka bayyana cewa mayakan na hamas sun kama wasu 'yan kasar ta isra'ila kusan 150 to sai dai tun daga washe garin ranar kai harin isra'ila ta soma mai da kakkausan martani ta hanyar kai hare-hare ba kakkautawa a gaza lamarin da ke ci gaba da kashe ɗaruruwan falasdinawa a wata tattaunawa da abokin aikinmu haruna shehu maraban jos masani kuma mai bincike kan lamuran siyasar gabas ta tsakiya muhammad kaddam sadiq da ke zaune a dubai ya yi fashin baki kan tarihi da yanayin wannan takaddama inda ya soma da shi kansa harin na hamas na baya-bayan nan to abu ne dai akwai tsohon dalili akwai kuma sabo amma tsohon shi ya haifi sabon a tsoho dai shi ne wanda shekararsa wajen kusan 75 yanzu na mamayar da yahudawa suka yi wa yankin falasdinawa kuma suka kirkiro kasarsu a wajen duniya kuma ta goya musu baya shi ne har yanzu ake gwagwarmaya a kai wannan shi ne saboda haka falasɗinawa kullum fatan su ne su kori wannan 'yan kamuguri zauna da 'yan mamaya su dawo da kasarsu wannan shi ne babba a shi kuma karamin wanda shi ma karkashin babban yake shine a wani kamar takun saka da aka samu kwanan nan da hukumomi ko kuma jami'an tsaron isra'ila da suka ji suka yi kutse a masallacin al masallacin al na musulmi wanda dama dai suna yi daga lokaci zuwa lokaci to amma wannan shi ma ya jawo hankali kuma ya jawo allah wadarai kuma an yi zaman ɗaɗɗar da dai sauransu to a kan wannan ne su ƙungiyar hamas yanzu a matsayin ramuwa ne ga wannan takamaiman abin da ya faru ah, suka yi ga ita isra'ila da wannan matakin da suka ɗauka. wasu masu sharhi suna tunani a wannan sabon rikici kila bai rasa nasaba da yadda musamman kasashen laraba kwanan nan saudiya suke kokarin daidaita dangantaka ko zumunci da kasar isra'ila me za ka sha game da wannan eh akwai wannan fassare-fassaren cewa wannan kamar wani kokari ne na yin zagon kasa ga wannan shirin da ake tunanin cewa zai faru tsakanin kasar saudi arabia da kasar isra'ila musamman aka yi la'akari da su mayakan na hamas da su da 'yan uwansu na islamic jihad an kalle su ne ta fuskar cewa kamar suna karɓar umarni ne daga kasar iran wadda ita kuma bayanai sun nuna cewa ba ta goyon bayan wannan kamar ka ce kokarin abin da ake tunanin za a samu na shiri tsakanin kasar saudi arabia da kasar isra'ila saboda haka a irin fassarar wasu daga cikin masu ganin fassara abubuwan siyasar duniya na yau da kullum suke ganin cewa kamar wani abu ne wanda ita iran din ta kamar a ce ba su hamas kamar irin kamar umarni za a ce ne ko wani abu mai kama da haka na ɗaukan wannan matakin domin ɗaukan wannan matakin tabbas zai iya kai isra'ila ta yi abin da za ta yi wanda haka kuma tabbas zai iya zagon ƙasa ga wannan shirin da ake tunanin yi musamman aka yi la'akari da cewa ita saudi arabia sharaɗin da ta sa na cewa a samu wannan yarjejeniyar da isra'ila shine a samu wani tsari tabbatacce wanda zai tabbatar da cewa a alkawarin da aka yi na samar da kasar Falasɗinu mai cikakken 'yanci a kusa da kasar Isra'ila ya tabbata. To ana magana ne akan me zai tabbatar da wannan abin zai iya yiwa To a kansa ake a yanzu musamman aka yi la'akari da cewa wannan alkawarurrukan an yi su shekara gomomi da suka wuce amma babu wanda ya ci nasara. ka yi maganar alkawura da aka yi shekaru aru aru amma har yanzu an kasa wato cin masu me yasa aka kasa kawo ƙarshen wannan rikici ne zai wuya gaskiya saboda me kana magana ne akan wata ƙasa wacce ba ta kan mizani na shari'a ko na adalci a cikin mizanin siyasar duniya da kuma wasu da su kuma kwata-kwata ba su da gata kana magana da isra'ila wacce wata ƙasa ce wacce take da goyon bayan ɗaukacin manyan ƙasashen duniya a na kasashen duniya kuma duk da irin bambanci na siyasa da ke tsakaninsu sun haɗu a kan goyon bayan ƙasar isra'ila sai dai wata ƙasar kawai tafi wata ƙasar zakewa to wannan ƙasashen suna ganin cewa yau kusan shekara 80 din nan isra'ila tana yin rashin kulawa ko kuma in ce karya duk wasu ƙudurori na majalisar ɗinkin duniya da kwamitin sulhu da sauransu wanda za su iya kai ga samar da kasar Falasɗinu a kusa da su. Duk da cewa fa Falasɗina wannan yarda da suka yi cewa a samar musu da ƙasa kusa da Isra'ila sun sako daga kan bukatunsu kusan kashi 80 cikin 100. Domin bukatunsu na farko shine a share ƙasar Isra'ila ta ba su ƙasarsu ga baki ɗaya. Wannan shine tunaninsu na farko a kansa aka yi yaƙoƙi har zuwa 1967 daga baya ne kuma da matsi ya matsi suka yadda kan cewa to kasashen duniya suka yi masa alkawarin cewa idan kun yadda da ƙasar isra'ila to mu kuma kasashen duniya za mu tsaya mu ga cewa an samu muku da ƙasar ku mai cikakken iko a kusa da ƙasar isra'ila wanda tun farkon 1990 aka yi wannan yarjejeniya a oslo karkashinta aka yi abubuwa da dama da sunan cewa zai kai ga samar da kasar palestino duk da cewa sun yarda da kashi ashirin ne kawai cikin ɗari fa amma shine a kashi ashirin da wani abu cikin ɗari ɗin har yanzu shi ne gagara yau kusan sama da shekara kusan shekara talatin kenan tun da aka yi yarjejeniyar oslo sama da shekara talatin kuma a matsayin wai ana so a kai ga wannan burin ne wannan rashin adalcin da rashin kulawa kasashen duniya da kuma ci gaba da isra'ila take yi na yi wa abin zagon kasa shi ne ke haifar da irin wannan tunanin na samarin falastinawa saboda duk sanda mutum ya rasa fata na alkhairi to zuciyarsa za ta iya haifar masa da tunanin komai to a kan wannan iya wannan tunanin fa a kansa wai shi ne ya gagara a samar da kasar falastinu mai cikakken iko a kusa da kasar isra'ila to ya kake kanin abin nan gaba kana gani abu ne da za a iya kawo karshen shi ko ku haka za a ci gaba da zama zai yi wuya isra'ila gaskiya ta yadda a haka musamman aka yi la'akari da manyan 'yan siyasa irin su benjamin netanyahu da suke ƙara samun karbuwa a siyasa ƙasar isra'ila da makamantansu domin waɗannan irin 'yan siyasar su asali ma ba su yadda da wannan yarjejeniyoyin ba gaba ɗaya har sa musu hannun da aka yi ba su yadda da su ba a zahiri saboda haka su abin da suke magana suke so shi ne abu ya ci gaba da zama a haka a yanda ake dinnan abin da ake tasa cisco ya tabbata a haka dindindin to mutukar kuma wannan abin ya tabbata haka dindindin zai ci gaba da haifar da irin waɗannan karan daga lokaci zuwa lokaci kuma zai ci gaba da haifar da a samar da wasu kasashe wanda suke amfani da halin rudanin da ake ciki a wannan bangaren wajen cimma su kuma manufofinsu na siyasar duniya da kuma a karfi na yankin gabas tsakiya da suke fafutuka a kansa a kanin kasashe da makamantansu. a ganin hangen cewa ko kuma fatan canja wannan abin ko kuma kawo sa abu ne mai matukar wahala aka yi la'akari da halin da ake ciki yanzu babu wata ƙasa a manyan ƙasashen duniya wacce take a gaske tana da manufar cewa yi eh, lalle a zo a yi wannan abin domin da a ce kasashen kawai na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya su kaɗai da gaske za su tsaya tsayin daka akan abin nan ya yayyu babu abin da ya fi shi sauki. saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku karashin wannan tattaunawar godiya ga abokin aiki haruna shehu maraban jos sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc To a gaida dan mutan sanyin na yanzu kuma lokacin da Hafiz zai kama da shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. Sojojin Isra'ila sun kai samami asibitin shifa da ke Gaza da sanyin safiyar laraban nan agogon yankin da suke neman mayakan Hamas bayan sun baiwa jami'an ma'aikatar lafiyar gargaɗin mintuna kaɗan. A cikin wata sanarwa da rundun tsaron Isra'ila ta fitar ta ce, bisa ga bayanan sir da kuma buƙatar aiki dakarun idf na gudanar da wani shiri na kai farmaki kan hamas a wani yanki da aka ayyana asibitin shifa ta buƙaci dukkan mayakan hamas su miƙa wuya majalisar wakilan amurka ta kada ƙuri'a jiya talata 336 masu goyon baya da 95 akasin haka don amincewa da shirin hana tsaye da harkokin wani bangare na gwamnatin amurka a ranar asabar mai zuwa amma a lokaci guda ta kawar da muhawara mai zafi da ake tafkawa kan kashe kudade har zuwa farkon shekarar 2024 kudaden hukumomin gwamnati gaba ɗaya za su ƙare ne a tsakiyar daren ranar juma'a mai zuwa lamarin da ya tilasta wa majalisar da fadar white house cin yarjejeniya ta gajeren lokaci don ci gaba da tafiyar da harkokin gwamnati. Ƙungiyar Tarayyar Turai za ta rasa abin da ta faɗa na burinta a baya na samarwa da Ukraine harsasan manyan bindigogin artillery da makamai masu linzami miliyan ɗaya nan da watan Maris na baɗi. Ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ne ya bayyana haka a ranar Talata. gabanin taron ministocin tsaro na tarayyar turai a brussels babban birnin kasar belgium Rundunar sojojin Mali ta faɗa a jiya talata cewa sun sake kwato garin Kidal da ke arewacin ƙasar daga hannun 'yan tawaye bayan wani samame da ya sanadin mutuwar mahara da dama. Masu sa ido masu zaman kansu ba su iya tabbatar da rahoton kame garin ba, wanda zai zama alama ce ta nasara ga sojojin Mali. yayin da kusan ba sa nan a birnin inda 'yan kabila abzinawa ke iko da galibin yankin arewacin ƙasar. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ba ta da niyyar sassauta takunkumi ko daidai daidaita dangantaka da mahukuntan kungiyar taliban to madalla masu raro baki ɗaya abin da ya sau nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye shiryen mu sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. yanzu kan amadadin muhammed hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau charleston nisar fili hashin gubel da shirya na kuma gabatar nake cewa sai an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum